Yanzu sai ku dibi hoto na ashirin da uku, Iliya ya hau zuwa sama, littafin sarakuna na ɗaya, Sura goma sha tara, aya ɗaya zuwa ashirin da ɗaya, da kuma littafin sarakuna na biyu, Sura biyu, aya ɗaya zuwa goma sha hudu. Eli dai ya sa aka kashe dukan annabawan ƙarya na Ba'al. domin irin abubuwan da suke yi ba masu kyau ba ne. Daga nan ne, Jezabel, matar wannan sarki, sai ta runtumi Iliya, Iliya shi kuma ya ji tsoro, sai ya yi gudu zuwa cikin jeji. Ubangiji Allah ya zo ya yi ma Iliya magana, ya ce ma Iliya, Kada shi ji tsoro, Sa'an nan Iliya ya ci gaba da koyar da mutanen Allah domin su dawo su bauta ma Ubangiji Allah shi kaɗai. Daga nan ne Ubangiji Allah ya zaɓi Elisha domin ya taimaki Iliya. Sai wata ran suna tafiya tare ga wata karusa ta wuta ta sabko tsakaninsu. Ubangiji Allah ya sa Iliya ya hau sai ya tafi da shi a cikin sama cikin wata guguwa. Elisha bai ƙara ganin shi ba.